wa kulla dalalatin finnar bayan haka 'yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a darasin da ya gabata idan ba a mance ba mun tsaya a inda wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi yunƙurin kare Usman ɗan Affan har yanzu dai ba mu gushe ba muna nan cikin kissan wannan sahabi mai falala mai daraja khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam na uku Usman ɗan Affan Allah ya yarda da shi idan ba a mance ba mun tsaya inda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke ta ƙoƙari suke ta yunƙuri su ga sun kare shi daga sharrin waɗannan munafukai waɗanda suka zo suka kewaye gidansa suke ƙoƙarin kashe shi suka hana shi fita sallah ya halarci jama'a suka hana a shiga da abinci cikin gidansa da abubuwan bukata na yau da kullum na rayuwa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ta yunkuri sun yi ta ƙoƙari na siga sun kare shi daga sharrin waɗannan mutane sai dai usman ɗan Affan Allah yarda da shi bai basu su daman haka ba abin da ya bukata daga gare su shine su kame daga ɗaukan takubba da sunan cewa za su kare shi mun tsaya dadai inda eh, zaidu dan thabit Allah yarda da shi ya zo ya shiga gidan usman yake ce masa ga al'ansaru mutanen madina nan suna ƙofar gidanka suna nema ka ba su iko ka ba su dama su taimaka maka su zama ansarun lahi marratai wato can sun taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira daga makka ya zo madina sun taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam to suna so yanzu kai ma su taimaka maka a matsayinka na jagora na musulmai Uthman Allah yarda da shi ya ce a'a in dai yaƙi ne fito na fito za ku yi da waɗannan mutane ba na buƙatan haka duk wanda ya ji cewa ni shugabansa ne ya yarda da hakan kuma yana mun biyayya kar ya ɗauki takobi ya ajiye Usman bai ba su dama sun ba shi kariya ba daga waɗannan masharrantan mutane da suka zo suka kewaye gidansa to bayan nan waɗannan mutane sai suka samu dama tunda yanzu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cikin garin madina uthman bai ba su dama su zo su yi artabu da waɗannan mutanen su kawar da su daga gidansa ba to yanzu sai suka samu dama babu wani eh, shamaki tsakanin su da su cimma manufarsu da suka zo don ita shine su zo su tabar da musulmai da musulunci wajen kashe jagoran musulmai ɗin wannan ya sa suka shiga cikin gidan Uthman ɗin da suna waje duk magana da ke kaiwa da kawowa tsakaninsu da Uthman suna waje ne shi kuma yana cikin gida to lokacin da suka samu garantin cewa babu wani dalili da zai hana su isa inda Uthman yake babu wata shamaki da za ta shiga tsakaninsu da, da Uthman wannan sai ba su dama sai suka shiga cikin gidan Uthman. Eh, Allah yarda da shi suka kashe shi yana matsayinsa na khalifa na musulmai suka keta hurumi da yawa na farko sun keta hurumin wannan wata ɗin tunda sun kashe shi a cikin watan zulhijja kamar yadda riwaya ta tabbatar na tarihi sha biyu ga watan zulhijja cikin ayyamu tashrik ranaku waɗanda suke masu albarka kwanaki waɗanda suke cikin kwanakin aikin hajji wanda annabi ya kira su da idin musulmai ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ranaku ne na ci da sha da ambaton Allah a cikin waɗannan kwanakin suka kashe shi wannan shine ya fi shahara cikin riwayoyin malaman tarihi wata riwayar kuma ta gwada ran sha takwas ga watan zulhijja suka kashe shi sawa'un wannan riwayar ce da take gwada sha biyu ga watan zulhijja suka kashe shi ko kuma waccan riwayar da take gwada sha takwas ga wata duk dai sun kashe shi a cikin wata guda ne shine watan zulhijja wata mai alfarma wata mai albarka watan aikin hajji cikin watannin aikin hajji sun keta hurumin wannan wata ɗin wato sun keta hurumin zamani da ake ciki shine zulhijja wannan hurumi na farko da suka keta kenan hurumi na biyu da suka keta sun keta hurumin shi Uthman shakhsiyarsa na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mai falala ɗaya daga cikin al'ashara al Mubasharu na Biljanna, ɗaya daga cikin al khulafa rashidun sirikin annabi sallallahu alaihi wasallam duk suka kau da kai daga waɗannan falala da yake da su suka zo suka keta haddinsa suka keta iyaka suka kashe shi ba su duba falalarsa da yake da ita ba na surkuntaka da ke tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri 'ya'yan annabi ɗaya na biye da ɗaya har annabi ya ce da lokacin da ta biyun ta rasu ya ce da yana da wata 'ya ta uku da ya aurar masa ba su ga wannan ba suka zo suka kashe shi wannan hurumi na biyu sun keta shi hurumi na uku sun keta hurumin garin madina madina gari ne mai albarka mai aminci ƙarƙashin addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa inna ibrahima da ali makkata wa inni da'autu li madinati di'fai ma da'a ibrahimu limakka. makka allahumma barik lana fi sa'ina allahumma barik lana fi muddina wa anqul ila juhfa yace annabi ibrahimu alaihi salam yayi addu'a wa garin makka rabbi ja'al hadha baladan aminan wata aya rabbi ja'al Bala balada aminan warzuq ahlahu min athamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir annabi ibrahim ya addu'a wa garin makka ya roki Allah ya sanya garin makka ya zama gari amintacce ya azurta mutan garin makka da 'ya'yan itatuwa Allah ya amsa addu'an annabi ibrahim annabi ya ce ni kuma sai na yi addu'a wa garin madina Allah ya ba wa garin madina albarkatu da aminci ninkin yadda ya ba wa garin makka ya ce annabi ibrahim ya yi addu'a wa garin makka ni kuma na yi addu'a wa garin madina allah ya ninka wa garin madina irin abin da ya ba wa garin makka Shi ne eh, ibn baz a sheikh ibn baz allah ya rahamshe shi yake cewa ba kowa zai fahimci cewar allah ya amsa addu'o'in waɗannan annabawa na Allah guda biyu ba annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya zauna a garuruka guda biyu man sakanal madinatain ya arifu zalika inji ibnu bas rahimahullah ya ce, wanda ya zauna a garuruka guda biyu ya zauna a makka ya zauna a madina zai fahimci cewar falallai e eh, Allah ya amsa addu'o'in waɗannan annabawa guda biyu to sun keta hurumin wannan gari na madina sannan kuma sun keta hurumin musulunci tunda yana kalifa ne na musulmai kuma suka zo suka kashe shi a matsayinsa na kalifa na musulmai kaga kenan sun keta hurumin musulunci sannan sun keta wa musulmai huruminsu tunda suka zo suka kashe musu shugabansu kaga hurumi guda biyar waɗannan mutane suka keta su kenan wanda yake gwada maka tantirancin jahilci ne ke tattare da waɗannan mutane in har da gaske e muminai ne to amma akwai jahilci a tare da su in kuma munafukai ne dama shine maganan da mafi yawa malamai suka fi rinjayarwa cewa munafukai ne eh, ba imani suka yi da Allah imani na hakika ba sun bayyana imani ne don su cimma wata manufansu na cimma musulmai da musulunci su tabar da musulmai su sanya gaba tsakanin musulmai su rarraba kawunan musulmai su ga al'amarin musulmai ya taɓarɓare shugabansu abdullahi bin saba ba yahude ne shine wanda ya yi ta kai kawo wajen ganin wannan al'amari ya faru kuma haƙarsa ta cimma ruwa kusan sun ɗauki kwanaki arba'in kamar yadda ishara gabata a baya suna kewaye da gidan Usman. bayan waɗannan kwanaki sun wuce suka shiga gidansa suka kashe shi wata riwayar wanda bata, bata, da, bata inganta ba eh, na gwada cewar ran da suka kashe usman ɗin ya yi mafarki cewar ana gobe za su kashe shi ya yi mafarki cewa eh, ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar a cikin baccinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi haƙuri ya ce wa Uthman ka yi haƙuri lallai gobe za ka eh, yi buɗe baki a gurinmu ka yi haƙuri lallai gobe za ka yi buɗe baki a gurinmu to ranar da aka kashe shin sai wayi gari yana azumi to kafin lokacin buɗe baki ya yi suka kashe shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam baya duniya da shi da abubakar da umar shine ma'anan wannan hadithi din duk da malamai suna cewa hadithin bai tabbata ba bai inganta ba wannan kenan kashe khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam na uku Uthman dan Affan Allah yarda da shi bayan kashe Uthman abubuwan da ya kamata mu duba bayan kashe Uthman shine tasirin kashe Uthman natijar kashe Uthman bayan kashe Uthman waɗanne tasiri ne kashe shin ya haifar kafin nan akwai wasu isharori da ya kamata mu yi waɗanda suna da muhimmanci za su ƙara fito mana da falalan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma usman ɗin Allah yarda da shi Hassanul Basri Allah yarda da shi yana daga cikin manya-manyan tabi'ai na musulunci. an tambaye shi cewar shin almuhajirun wal ansar suna cikin wanda suka kashe Usman? shin almuhajiruna wal ansar suna cikin wanda suka kashe Usman? ya ce a'a ko kaɗan babu ɗaya daga cikin almuhajirun ko al'ansar da ya yi tarayya wajen kashe Usman, babu waɗanda suka kashe shi wasu mutane ne daga garin misra wanda musulunci bai ratsa zuciyarsu ba wannan khalifa ya fitar a cikin tarihul khalifa da sanadi wanda yake ingantacce abin da ya fi shahara daga malamai na tarihi shine wanda ya kashe Usman. wani mutum ne daga garin misra ana ce masa jabala jabala ana ce masa jabala sunansa kenan ana masa lakabi da ibnu sauda shine ne kashe ya yi mubasharan kashe Usman Allah yarda da shi ya tabbata a cikin fada'ilus sahaba na imamu Ahmad rahimahullah amra bintu arta'a take ba da labari ta ce mun fita da ni da aisha umul mu'minin allah yarda da ita a shekaran da aka kashe uthman dan affan allah yarda da shi mun fita zuwa garin makka in ji amra ta ce muna tafiya sai muka wuce ƙur'anin da lokacin da aka zo kashe usman yana rike da wannan ƙur'anin yana karatu sai ta ce sai muka ga farkon jinin da ya fara ɗiga daga jikin usman lokacin da aka soke shi ya ɗiga ne kan faɗin allah subhanahu wa ta'ala fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad tadawu. wa in tawallaw fa ma hum fi shiqaq fa sayakfikahumullahu wa huwas samiul alim tace sai muka ga jinin da ya fara diga daga jikin Uthman lokacin da aka soke shi ana shirin kashe shi ya diga ne kan wannan aya ta alkur'ani ta cikin suratul bakara ta ce cikin ikon Allah duk wanda suka yi tarayya wajen kashe Uthman dinnan nan ma mata minhum rajulun sawiyan cikin su babu wanda ya kyakkyawan mutuwa duk mummunan mutuwa su kai su bai yi kyau ba in ji amra bintu arta allah yarda da ita an samo daga muhammad ɗan sirin allah ya rahamshe shi yake cewa wata rana ina ɗawafi a jikin ɗakin ka'aba sai na ji wani mutum yana cewa allahumma gfirli wa ma zunnu an tagfirali sai ya yi mamaki yana ɗawafi muhammad bin sirin sai ji wani mutum yana cewa ya allah ka gafarta mun duk da cewa dai ba na tsammani allah za ka gafarta mun mutumin yana faɗin haka sai ya yi mamaki ya ce sai na yi mamaki sai nake cewa ya kai bawan allah wannan maganan da kake yi ban taba jin wani yana irin wannan maganan ba me yasa kake wannan magana kake cewa Allah ka gafarta mun? bana tsammani za ka gafarta mun. in ji Muhammad bin Sirin yake tambayan wannan mutumi sai wannan mutumi yake ce masa lallai ni na ɗau alkawari cewa in har na samu dama to zan mari Uthman tun Uthman yana raye to ban samu dama ba har sai lokacin da aka kashe shi Allah ya ɗauki rayuwansa aka ɗora shi akan wani ɗan gado hakan nan ana zuwa ana masa sallah mutane suna zuwa suna masa sallah wannan su shigo su yi sallah su fita wannan su shigo su masa sallah su fita ya ce sai na kaikaici ƙarancin shigowan mutane sai na shiga da na shiga na gani kaɗai ne a cikin wannan ɗaki da ake shiga a yi sallah wa Usman sai na buɗe likafaninsa sai na mare shi yana, yana ya rasu fa lokacin Uthman ya rasu shi wannan mutumi yake wannan bayani ya ce sai buɗe likkafanin usman sai mare shi ya ce lokacin da na mare shi shikenan sai hannuna ya kame ya kangare na kasa motsi sai ibn sirini yake cewa a lokacin ku da yake mun wannan labarin ina ganin hannun nasa a kame a shanye baya motsi ibnu kathir ne ya fitar da wannan riwaya a cikin albidayatu wan nihaya kusan wannan a takaice kenan bayan kashe uthman kashe uthman din wani sakamako ya haifar a duniyar musulunci lallai kashe Usman ya haifar da mummunan sakamako tun bayan kashe shi har zuwa yau din nan ya haifar da mummunan sakamako a tafiyan musulmai da kuma harkoki na yau da kullum na musulmai lallai kashe Usman ɗan Affan musiba ce mai girma wanda in mun ɗauke musibar da ta samu al'umma na rasa annabi da suka yi babu wata musiba da ta kai musibar kashe Usman ɗan Affan Allah yarda da shi duk da cewa kalifan da ya gabace shi umar ɗan khattab allah yarda da shi shi ma kashe shi aka yi to sai dai kisan da aka yi wa umar yana da bambanci da kisan da aka yi wa Usman. umar wanda ya kashe shi ba majusi ne bai taɓa sujjada wa allah ko so ɗaya ba sannan bayan ya kashe shi ya kashe kansa amma waɗanda suka kashe Usman su suna ikirarin cewa su musulmai ne kuma suna sallah har ma su suke jan mutane sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayani ya gabata a baya lokacin da suka hana Uthman fitowa ya zo ya halarci sallan jama'a su suke jan sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kisan Usman da suka yi suna ga addini suka yi suna neman sakamako ne a gurin Allah wannan ya sa kisan Uthman ya zama ya fi muni a kan kisan da aka yi wa Umar Allah yarda da su gaba ɗaya shi ya sa malamai suke cewa babu wata musiba da ta samu al'umma al'ummar musulmai in an ɗauke musibar rasa annabi da suka yi kamar musibar kashe Uthman Allah yarda da shi saboda kashe Uthman ya haifar da abubuwa munana waɗanda har yanzu tasirin su na faruwa. Kaɗan daga ciki za mu duba kaɗan daga cikin tasirin da kashe Usman ya haifar. Na farko bayan kashe Usman ne aka yi mawqi'atul jamal. mauƙi'atul jamal tsakanin musulmai ne da musulmai. Yaƙi ne na jamal da aka yi tsakanin musulmai da musulmai a Basra. malaman tarihi sun kira shi da mawqi'atul jamal saboda raƙumi da yakin ya fi ƙamari a kewayensa raƙumin da haudat ɗin aisha ke kai wanda munafukai suke harin su ga sun kashe umul mu'minin aisha kubbansu da masunsu suna ta kai farmaki eriyan inda wannan raƙumi ta yake suka sassoke jikinsa da yawa ita kuma tana kan wannan haudat din shi yasa aka kira shi da mawqi'atul jamal kamar yadda malaman tarihi suka bayyana to kaga wannan yaƙi da aka yi an kashe talha an kashe zubair sababin wannan yaƙi din shi kuma wannan yaƙi mai haifar da shi kashe usman da aka yi in mun samu eh, nan ba guri bane da zamu mu faɗaɗa magana kan mawqi'atul jamal akwai mun samu dama zamu yi magana sosai akan wannan yaƙi da aka yi na jamal bayansa ba da daɗewa ba aka samu siffin yaƙi tsakanin aliyu ɗan abi talibin da kuma mu'awiya ɗan abu sufyan can mauki'atul jamal tsakanin aliyu a ɗaya bangaren da kuma zubair da talha da aisha a ɗaya ɓangaren kaga duka zaratan sahabbai ne can kuma na siffin tsakanin aliyu a ɗaya ɓangaren da mu'awiya a ɗaya ɓangaren kowanne da mabiyansa kaga wannan ba ƙaramin bala'i ba ne far da wannan kashe usman da aka yi tasiri na biyu wanda kashe usman ya haifar da shi wannan kisa da suka yi wa usman ya buɗe ƙofa wajen fito na fito da shugabanni ta fiskan jagorancinsu ya buɗe ƙofa ta fito na fito musulmai su fito na fito da shugabanninsu akan harkokinsu na shugabanci kan harkokinsu na jagoranci su yi fito na fito da su su yi kace na ce da su wato wannan aiki na waɗannan mutane malamai suna cewa shi ne aiki na farko da aka fara yi a musulunci na fito na fito da shugaba a kan jagorancinsa duk waɗanda suka biyo bayan waɗannan mutane masu irin aiki irin aikin waɗannan mutane waɗannan mutanen su suka buɗe musu kofa ƙarƙashin wannan sai malamai suke cewa duk wanda a yau za a wayi gari ya zo yana fito na fito da shugabansa ko da ko shugaban ba nagartaccen shugaba ba ne ko da ko shugaban fasiki ne fajiri ne su zo suna fito na fito da shi akan harkokinsa na siyasarsa ko gudanarwansa to suna bin sunan waɗannan mutane da suka kashe Usman ne waɗannan mutane da suka kashe Usman su suka buɗe musu ƙofa saboda su suka fara duk wanda zai zo a bayansu yana kwaikwayonsu ne haka malamai suka faɗi tasirin wannan kisa da aka yi wa Usman na uku kashe Usman da aka yi sun sunnanta wanda suka kashe Usman ɗin sun sunnanta mu waɗanda za suka biyo bayansu Kuruji wa shugaba yin kuruji wa shugaba da kuma fita daga cikin jama'a ta musulmai da jayayya da shugaba wannan sunna taso an samu da yawa daga cikin masu musulmai waɗanda suke ɗabbaka ta mummuniyar sunna ce mummuniyar sunna ce tun lokacin da suka kashe Usman, tun daga nan duk wanda ya bi wannan sunna tasu na bijirewa shugabansa ya ɗaga makami kan shugabansa ko ya sake harshensa kan shugabansa ko ya yi wani abu wanda yake nuna fito na fitonsa da shugabansa yana ɗabbaka sunnan waɗannan mutane ne sun ta masa mummuniyar sunna shi kuma yana bi to duk wanda ya yi wannan aika aikan a bayan waɗannan mutane suna da alhakin wannan aika aikan tun lokacin kashe usman har kawo yau duk wanda zai zo ya ɗaga makami kan shugabansa ko ya zo ya sake harshe kan shugabansa yana faɗin sharri ta yadda zai tunzura mutane su yi fito na fito da shugabansu waɗannan mutane suna da alhaki annabi ya ce man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizuru man amila biha ila yaumil qiyama duk wanda ya sunnanta sunna mummuniyar sunna to yana da sakamakon wannan sunna tasa da ya sunnanta mummuniya da kuma wanda ya aikata irin wannan aiki nasa har zuwa tashin alkiyama kenan waɗanda suka kashe usman. tun daga kashe usman da suka yi duk wanda zai zo ya fito na fito da shugabansa ya ɗaga makami kan shugabansa sawa'un ya kashe shi ko ya cutar da shi suna da mummunan sakamako a gurin Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin natija na kashe Uthman kashe Uthman ya haifar da kashe manya-manyan sahabban annabi bayan bayan mutuwan Uthman wato kisansa da aka yi ya zama sababi da ya sanya aka kashe manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikinsu akwai Ali ibn Abi Talib bayan kashe Usman shi ma an kashe shi Ali bin Abi Talib kuma kashe Usman din da aka yi shi ya jawo aka kashe shi saboda an buɗe kofa wajen kashe shugabanni an buɗe kofa wajen kashe khulafa na musulmai an buɗe kofa wajen kashe umara na musulmai aliyu yana amirul mu'mini na musulmai aka zo aka kashe shi saboda me waɗannan mutane sun buɗe kofa wajen kashe shugabanni na musulmai aliyu dan abi talib kashe shi aka yi talha dan ubaidillah kashe shi aka yi zubair bin al’awam kashe shi aka yi ammar bin yasir kashe shi aka yi da yawa daga cin manya-manyan zaratan sahabbai kashe su aka yi me janyo aka kashe su kashe Usman da aka yi ne aka buɗe ƙofa wajen kashe manyan zaratan mutane manya-manyan mutane masu falala masu daraja saboda Usman ya fi su falala fi su daraja in har an kashe Usman wanda ke ƙasa da shi min babu aula a kashe shi abu ne mai sauƙi a iya kashe shi shi ma to kashe Usman da aka yi yana daga cin dalilai da ya janyo wannan har yanzu daga cikin eh, sakamako na kashe Usman, a yaƙuƙuwa da aka yi ta yi ana buɗe garuruka na musulmai ana shigar da musulunci tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin Usman. kashe Usman da aka yi sai ya sanya wannan yakin sai ya tsaya bude shigar da musulunci garuruka sai ya tsaya sai zama yanzu a fada ne tsakanin musulmai da musulmai maimakon musulmai za su fita su je su yaki arna su shigar da musulunci garin su in kuma sun ƙi su karɓi musulunci su zauna makaskanta suna ba da jizya sai wannan ya tsaya sakamakon kashe Uthman da aka yi har yanzu yana daga cikin sakamakon kashe Usman fitina ta, ta bullo na rashin samun aminci tsakanin musulmai barayi suka yi yawa 'yan kwanta-kwanta suka yi yawa saboda babu gwamnati wacce take da ƙarfi wacce za ta ɗau mataki a kansu ta karya su kashe usman da aka yi ya haifar da wannan kashe usman da aka yi ya haifar da munafurci munafukai sun yi yawa da babu munafukai cikin musulmai 'yan tsiraru ne kuma an sassan su kuma ba su da tasiri cikin musulmai to bayan kashe usman sun yi yawa kuma sun yi ta tasiri mummunan tasiri a cikin musulmai aka samu masu son duniya suka yawaita a cikin musulmai alfurus da rum suke ta murnan abin da ya samu musulmai sakamakon kashe usman da aka yi wannan kaɗan daga cikin sakamakon kashe usman da aka yi wanda har yau muna ganin tasirin kashe usman da aka yi fitina ne mai girma bala'i ne mai girma wanda ya samu musulunci da musulmai allah ya saka wa usman da alkhairi da shi da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka taka rawan gani wajen kare wannan addini na musulunci da kuma isar da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi allah ya saka musu da alkhairi a lokaci ya ƙure za mu tsaya a wannan gaci idan Allah kai mu darasi na gaba za mu tashi kan khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu aliyu dan abi talibin Allah yarda da shi abubuwan da muka faɗi waɗanda suke dadai Allah ya ba mu ikon aiki da su abubuwan da muka faɗi bisa kurakurai Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه